Jama'u sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkamu daura haka. barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado, shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. yar gyatuma mai wankin nan Allah ya karki ya binne ki in kukuba ba ta binne baba na dorawa ta yi bi da ke bangaren gyatumar kenan amma bangaren buduro kuma ai yare daure jure dan ba aka yanke ka zo ma ba da aka yanke fara ne da kin ci kuka kin koshi ita kuma tana wayo Allah ya na shiga uku wayo allah yau na shiga uku an tsefa kan nan ana taimata wanka Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne a kan batun yadda al'adun neman aure suke a zamanin da da kuma yadda wasu sababbin al'adu suka shigo a cikin tsarin a halin yanzu. Bisa al'ada Malam Bahaushe dai, a zamanin da iyaye ne kan yi yarjejeniyar ƙulla aure a tsakaninsu ba tare da sanin 'ya'yansu ba. kuma haka auren ke gudana ba tare da fuskantar wata matsala ba. To don jin ƙarin bayani a game da sabgar neman aure a wancan lokaci Abubakar Isa ɗan dago ya ji ta bakin Malam Muhammadu Hussaini Gala Suleiman ga kuma abin da yake cewa. Ɗa da uba da ‘yan uwa idan ana zaune sai a ce a ah, ai ya kamata ku a haɗa ɗan gidan wani da ‘yar gidan wani shi yaron ma ba zai sani ba ita ma yarinyar ba haka ba dai kawai za a kawo shi ya ganta ta gan shi sai abin da suka ce don ba su isa ma su ce ba sa so ba mm. da haka mm. in an dace kuma yana santa tana santa tana sansa shi kenan sai mm. kuma ya daura aure amma kuma baya so dai tunda yana da kunya da neman albarka ai ba zai yadda mutum iyayensa su gaya mar abu ya saba ba domin abin da ake nufi a sami asali a sami san malami idza kunta yana cewa idza kunta fi qaumin fasahifi yarhum ko da aboki ne in zaka zaba to ka zaɓi na kirki kar ka zaɓa ɓacacce sai ya ɓatar da kai sai kuma ku halaka gaba ɗaya to shi ne sai a ce ya kamata wane ya auri yar wane wane ko gaskiya ne kullum abin haka ake yin sa to kuma idan ana haɗa su suna saba kuma sai kuma kaga an ɗaura musu aure sun zama lafiya to ba wannan kuma sai mataki na gaba bar mu sake komawa ga muhammadu Hussaini gala sai kuma a kawo kayan sa rana a kawo kuma sannan a zo kayan sa lalle gishiri tabarmi da aka kawo idan aka kawo abubuwan da ake su manya su za su kawo mun kawai dai mu ga an kawo kawai dai mu ga ana ta ana bikin wani ake yi shine sai kuma a zo abokanka sai ka gudu kuma gurin abokai sai kuma wata yar gyatuma tana dan raba za su shafa ma lalle tana tsoro kakka da ke ta kamun ango kenan eh sawa ai da ce ake ca sawa a lalle eh sawa a lalle a shafa ma lalle shi kenan ka zama ango a can gidan abokai kwaba lallan ake kwaba ake sai a shafa mutum a cikin abokansa kenan a tsakiyar bikin fa ake can kai ka gudu wajen abokai mm. sai wata jatuma ta bi ka ta shafa ma lalle mm-hmm. kenan sai kuma ta shagalin bikin ta she kuma sai a zo a sami kekuna mm. kowa a zo a yi hawan angwanci baya ga bangaren maza kuma ko a bangaren amare yaya al'adar take yar uwar amarya ita ce za da yan matan da samari da yan samarin ma ba manya ba kankana za su tafi can wajen wanka za a je a yi mata wanka shine mawankiya sunan wannan yar uwa din to in aka je za a yi wankan shine suke tare da waka yan matan ta suke ta tana ta gunjin kuka tana ta kuka tana wayyo Allah yau na shiga uku wayyo Allah yau na shiga uku ita amaryar an tsefe mata kai ana te mata wanka su yan matan suna ce ai yare daure jure dan ba aka yanki ka zomawa eh da aka yanki ka soma ne da kin ci kuka kin koshi kai kuma a juyo wajen gyatumar sai a ce yar gyatuma mai wankin nan Allah ya kare ki ya binne ki in kukuba bata binne baba na dorawa ta ramba da ke To bayan da dattijo Malam Muhammadu Usaini Gala Suleiman ya yi mana wannan tambihi. Bari kuma mu ji daga iyaye matashin suna kewar waɗancan al'adu kuwa? Hajiya Samira Adnan wata uwa ce da ta ce kaucewa waɗancan al'adu ko shakka babu ya taka rawar a zo a gani wajen rashin ingancin aure a halin yanzu. To a da kaga ana fitowa a yi wasan dandali shi ma kuma a ranar da ake kai amarya za a je gidanta 'yan mata su tare a yi waƙoƙi haka domin taya ta zama da daddare domin ɗibe mata kewa sannan kuma kafin sannan ma akan yi su kamu haka ko kuma sayan baki duk shi ma da al'adu ne na da wanda ake yi kuma a yanzu an zamanantar da su an canza musu da kan tsarin da suke. waɗannan al'adun da kika yi bayani suna taka rawa wajen danƙon zamantakewa aure a ah, suna yi sosai saboda a cikin wannan waƙoƙin nan na gaɗa ana faɗan amarya ki haƙuri amarya ki zauna da mijinki kamar zaka ji an ce yanzu ta zama ta zama ta zama ɗauko hula ɗauko riga to kaga ana nuna mata cewa ta rinka biyayya ta rinka taimakawa mijinta yanzu ita za ta rinka yi wasu abubuwan da da a gidansu ba ta yi sannan kuma idan aka zo ga batun kamu a da akan sa lalle haka sannan kuma akan fesa turare to kaga an nuna amarya cewa kwalliya irin na turare na lalle na da wanda iyayenmu suke yi wannan jallallan nan yana da kyau mace ta rinka yi saboda yana nuna kwalliya kenan ta al'adar malam bahaushe sannan kuma sanya turare ba wai lallai turare ba amma dai ka rinka dai kamsasa gidanka kana tsabtace shi ko da yaushe ya nuna kenan a girmama tsabta saboda shi ma tsafta yana cikin addini wato wannan abubuwan da ake kowane da ma'anarsa kenan ga zamantakewar sosai ma kuwa saboda kaga iyaye idan za a tafi a kai amaryar na za a ci mata to kin ga yanzu kin bar yanzu kin bar gida kin zama babba ki ma zaki kula da naki gidan zaki kula da mai gidanki kafin har ku sami yara kamun ya cin masu wata tahiya yake da sauri idan ya cin masu sai ga ya wuce da doro bukur bukur tuzuru A zahirin gaskiya dai za a iya cewa tuni Malam Bahaushe ya kauce daga wancan dogaro na neman aurensa da aka sani bisa al'ada, duba da yadda ƙarfi da yaji aka cusa wasu sababbin al'adu na al'ummar sassan duniya abinda ke gurguntar da zamantakewar. Alhaji Aminu Garba Indabawa wani ɗan jarida ne da ya ce abin yana bakanta masa a duk lokacin da ya tuna yadda aka gurɓata tsarin aure a al'adar bahaushe. Na farko dai shi yadda neman auren yake a da a wancan lokaci da auren yake da inganci ya bambanta da wannan lokaci. Kuma su wancan lokaci iyaye ko in ce da kakanni suna kan doro ne tsarin yadda suke tafiya na auren suna tafiya ne akan irin yadda yadda addini ya faɗa. to yanzu kuma an sauka daga wancan an hau kyale-kyale duba da cewar a da zaka ga cewar yawanci namiji ba kai kake neman matar da zaka aura ba iyaye ne suke haɗawa kuma iyaye suna haɗawa ne ba dan dan wane ba kuma ba dan wai za yi kaza ko za a samu kaza ba a'a suna haɗawa ne idan duk wanda aka ga an yaba da hankalinsa a unguwa rububi ake yi a tsakanin abokan iyayensa a basu yaya haka kuma duk wacce aka ga an yaba da hankalinta iyaye masu masu yaya maza rububi suke su nema 'ya'yansu wannan auren wannan yarinya to kaga ana hada kyawawa guda biyu sai ga an je an zauna lafiya amma yanzu misali abin da yake faruwa sai aka sauka daga kan wancan su mazan da suke neman auren kyale-kyale suke nema su kuma matan da suke wannan sun fuskanci mazan kyale-kyale suke nema sai suka koma su ma wani abin wanda yake ba daidai ba yanzu misali za a ga mace ta samu abin da ake cewa wando wanda ake kari wanda zai kara bayanta kenan mm. ko ya kara gabanta mm. ko ya kara kwankwasanta da sauran abubuwa kai kuma lokacin da ka aure ta ka je gida sai ya ga ashi wannan abin ba haka bane kaga dole fitina ta zo ita kuma kai kuma a lokacin da kake neman ta ka san ita ƙarya take bukata mm. sai ka ga cewar duk inda za ka yi ka je ka bugo ka samo kai waye za ka zo kai wannan abin na ƙarya da sauran abubuwa sai an shiga gida sai ka canja sai ta ga ba haka bane wanda kuma a baya ba wannan bane a baya zunzurutun gaskiya ne Alhaji Aminu Garba Indabawa kenan. To bari mu ji ko meye ra'ayin 'yan mata a wannan zamani kan butun yadda sabgar auren take yanzu? Sunana Mardiya Umar. Shin za ki iya daki aure ba tare da wani abubuwa da ake na bidiyo in zamani ba? Zan yadda yi ma inda ina son shi. Tun da dai muka lura yanzu yadda zamanin yake yanzu cikin wannan hali na matsi da muke sai ba ka iya matsa maka ce mai dole abin da ba shi da shi dole sai ya yi maka shi ba kuma gashi baka san da aljun iyayen naka sai yake ba lantin naka ce dole shi sai ya fito ya yi maka kuma iyayen ka sai sun yi maka wani abubuwan ko a addini ma yi bidi'a ne ina aka ce a yi wani abubuwa zamanin da ba a yin shi ba mu san shi ba sunana Khalisa Kabir. Za ki iya yin aure ba tare da shagalin komai ba kawai a sha fatiya a tashi a kai ki? na ba zai yi ba gaskiya ba zan iya ba ai gwanda ka ayi kamar yace yanzu ake yi ake yi wa kowace yar gata jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki musamman abokin aiki na abubakar isa ɗan dago daga kano a tarayyar najeriya ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya